Profesa Rufai Alkali kwanan nan mujallar Forbes mai maganar attajiran duniya ta fito da tsarin jerin shugabannin kasashen Afirka ta ce eh, masu kuɗi eh, sai ta sa shugaban Najeriya a matsayin na shida wanda ta ce yana da jimillar dala miliyan ɗari nashi na kanshi. Gaskiya ne shugaba Jonathan yana da miliyan ɗari? To, kamar yadda ka sani Alhaji Aliyu yanzu hukumar zabe ta fito da jadawalin shirye-shiryen zabe da za a yi na shekara mai shigowa. kuma jam'iyyar mu ta pdp na ta fito da nata timetable na shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za a yi nan gaba saboda ka za a ce siyasa ne da za a yi nan gaba ya ɗauki harama amma kana jin mujalla irin ta forbes wacce ba ta najeriya ba ce ta tura ce ita ma tana da hannu cikin harkar siyasar najeriya shi ne nake so dan baka shimfida tukuna A kan cewa tun da ke yanzu maganar siyasa ya dau harama to ba abin da ba za ka gani ba ba abin da ba za ka ji ba dan hamayya za su dinga tsirowa da maganganu daban-daban da wanda za su yi wa shugaban kasa batarci to mu na ji wannan labari yau da safe kuma daga duka bincike na da gani an hakikacin cewa su dan hamayya ne su kirkiro da wannan magana don saboda suna gani idan ba su yi haka ba ba za su karya wannan tafiya ba. Amma to Profesa Alkali ai ba ba ba ba sunan ina zuwa ina zuwa ba sunan ba sunan shugaban Najeriya kadai yake cikin wannan jerin shugabannin ba. A ƙarshen gaskiya ma shugaban Angola shi aka ce ya fi kowa kuɗi shi yake da dala biliyan ashirin shi na Najeriya an ce miliyan ɗari yake da su. kana jin duk yan adawar Najeriya suka wannan Alhaji Aliyu baka tambayi magana kan shugaban Angola ba ai ka yi katin magana shugaban Najeriya na yadda ba zan iya san yadda shi rayuwar shugaban Angola yake ba amma muna magana abin da muka sani a nan ne ko ba ka ba eh shi saboda na ce maka wannan magana babu ita ba mu san da ita ba kuma ba ta da tushe ba ta da makama kuma muna so mu ga su masu wannan eh, kulle-kulle na Allah su nemi su mai da hankali su kan siyasan da aka sa gaba su ko abubuwa wanda zai danganci rayuwar eh, ran Najeriya jin daɗinsa da kwanciyar sa ba wai abubuwan da ba su kai su kawo ba. saboda haka dai magana cewa jonathan na da miliyan ɗari bai da su suna da shiri ba sai su fito da abin da ba hujja ba gashi inda suka samu so zai na suke su fito da hujja din mana shi babbar magana amma amma uh, professor alkali akwai da za a san yanzu uh, akwai da za ku da kuke tare shi ma kun san ko nawa yake da shi to in mu da muke tare da shi ba mu sani wani na ya su ya za su sani kafin in barka um, professor rufai ga duka alamu najeriya na samun gagarumar nasara da yabo a wurin kasashen duniya dangane da maganar ebola da nasara da ta samu na shawo kanta kana jin me ya taimaki najeriya ta shawo kan al'amarin na ebola ne to gaskiya eh, ɗaya daga cikin abin da ba muke tsammanin zai faru kenan idan aka samu gagamarwa nasara akan abubuwan da gwamnati ta gaba to jam'iyya ko da tana dawa ne to ya kamata da gwamnati da gwamnati don ita ma ta eh, samun alkhairi a wannan eh, sauki ne kowa to yanzu kamar yadda ka sani magana ebola ya fito bai fi kwana arba'in ko hamsin ba amma da hukuncin ubangiji ta tashi tsaye ta haɗa gwiwa da da ta tarayya da sauran masu ma'aikata mamatake daban-daban an dakile wannan abu duk da haka eh, maimakon ma a na gwamnati yanzu an bar magana ebola kuma an koma magana wai an tara dukiya Tuma da lafto mun gode Professor Rufai. Professor Rufai Alkali kenan mai ba da shawara ga harkokin siyasa ga shi shugaban Najeriya Goodluck Jonathan.